shine kasashen ko garuruwan yahudawa su ke waɗannan fina-finai na iskanci suna watsa su garuruwa da kasashe don su ɓata mutane wa an ɗariƙil aziya hakanan alkhali'a hakanan a bisa daga cikin tsarikan nasu da hanyoyin da suka ce za su bi to akwai ta hanyar kayayyakin ado na iskanci da watsewa da za su rinka shigowa da su garuruwa da ƙasashe wanda mata za su rinka sawa don motsar da sha'awa allati tanshuruha durul az'iya a sahuniya wanda watan garuruwan watan watan kamfanonin yin kayayyakin ado na yahudawa ke yada su wa kazal mujallad haka nan kuma irin majalloli kaga da akwai irin su ikebu sufa duk wanda ya sani da duk samari jira ake kawai ikebu sufa ta shigo yauwa an gane ko wal kisas da kuma littattafai na soyayya yau duk gaya nan za ga yara 'yan secondary school yanzu ba ma a yi da turanci nobel da hausa ne yar musulma sai kaga a makaranta ana hadda qur'ani ta danya haka malam yana ja ana ja wa shamsi wa luha ana yi wa shamsi wa luha tana yin haka ala gafa ta malam wa shamsu ce a kasanta ka zo ka kuma wannan littafin soyayyen fahaya ta karɓo. haya ta karbo kuma abin da zai baka takaici na rantsi da Allah a cikin garin makka duk titunan da zaka bi yanzu irin waɗannan riguna ga sunan kai hadda irin yan gunkiyar nan fa haka mace gunkiya haka za ga kawai an sa mata kayan ga sunan na tsire ci laraba su tsaya su siya jama'a kun gani rukaji yanzu kun san akwai akwai 'yan mutum mutumi da suka yi don kada kasashe su ci gaba da haihuwa su karewa da aka sai suka kirkiri ƙanjamau suka yada a cikin mutane da aka yanzu mutum bai sha'awar saduwa da mace dan tsoron wannan cuta ba dan tsoron allah na da ya hana yin zina ba to yanzu an yi fbb mai bala'in tsada ce mutum zai hada ta da lantarki zai hau kanta kamar 'yan shekara 18 zai sa zakarin shi a farjinta zai ji tafi macen da yake saduwa da ita daɗin saduwa tana motsi tana komai tana ririke shi tana malmakale shi yana jin daɗi ya zidda mani sannan ya jawo abin da ya zidda maniyin a ciki ya ɗaure ya mayar ya ɗauki a basa ya sa a bayan mota yanzu an shigo da shi ana nan ana siyar da shi to yanzu ba ma wannan ba yanzu an yi abu iya mara ya mace iya mara ce kawai mutum zai ji ya siya ya kwanta a kai sa zakari zai ji tana motsi tana matse mai zakarin mata ma an yi namiji ɗan shekara ashirin za ta kama shi ya hau kanta da nauyin mutum da komai yana mammatsa ta tana jin daɗi ga zakarin shi a miƙe sa a farjinta yana sama yana ƙasa tana ji yana yi har ta yi inzali sannan sai ta kau da shi gefe guda an yi abin da yanzu guda ɗaya ne kamar zakari za ta cusa yana motsi yana komai tana jin daɗi yahudu haba tuba babu ta bahaushe walil yahudu ba'un kabir wa alaikum salam eh hakanan suke aikatawa an tariƙil aflamil majina ta hanyoyin fina-finai na iskanci allati tuwazzi fil alam wanda suke watsa su a ƙasashen duniya duru su ne garuruwan yahudu wa an ɗariƙil aziya alkhali'a hakanan ta hanyar kayayyakin sawa na watsewa da iskanci allati tanshuru hadurul aziya wanda watan kamfanonin ɗinka kayayyakin asahuniya na yahudawa watan suke yaɗa waɗannan kayayyaki na iskanci wakazal mujallad hakanan mujallu irin suke ba an gane ko <laughs> wal da kuma tsara watan littattafai na soyayya su ne kisoshin sai ya shirya wata kisa kawai ta soyayya wana huya da abin da ya kama da su walil yahudi ba'un kabir kai ku sani yahudawa dai suna da kaso ko gaba mai girma fi hadal majal a wannan fage orifu bihi fi kulli asrin an san su da yada irin wannan banna a kowane zamani suke tallata wannan bannar wa misri haka nan duk wata ƙasa duk wani gari duk wata alƙarya an san yahudu suke kan gaba wa ha za na sahanar aminu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga kuma manzan Allah ya mana nasiha hadziru na awwalan min fitnatin nisa annabi na gargaɗinmu yana jan kunnen mu a karin farko game da fitintunu da bala'o'in mata fi hadisi usamata radiyallahu an hadisin usama Allah ya kara masa yadda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce ma taraktu ba'adi fitna ban bar wani bala'i da masifa ba bayan bani a darru alar rijal wanda wannan bala'i da masifa za ta fi cutarwa akan maza minan nisa'ini ban ba wannan bala'in da masifa kan mata ma duk wani bala'i da kake ji da masifa da annabi ya bari a duniya da zai cutar da maza to ba kamar mata annabi ya ce sanda mace ta taho sai shaidan ya shigo ya rufa mata gaba tana wucewa kuma sai ya rufa mata baya shaidan fa aka ce yace ce allazi idza ramaitu bihi lam akhti' shine annisa kibiyata wadda in na harbo ka da ita na san bana kuri ita ce ya mace kuma shedan bai taba yanke kauna ba aka ce na zai iya nasara a kanka sai ran da ya biyo maka ta hanyar mace ga ka kubuta to sai ya hands up ya ce kai wannan ai shi kenan wala na hakura. amma dan an baka amana kamiyar dan an duk duk abin da kome inda ya yi ya ga kafuta zai ci duk ƙarya ne sai ran da ya turo maka ya mace idan ya ga kafuta wallahi tallahi sai ya daga hannu ce na haƙura wannan ba zan iya a kan shi ba mata da kake gano su ne haba'ilu shayatin su ne tarkuna na shaidan tarkon shedan kenan da ma kun gane kuna kallon fa ku kalli annabin Allah jama'a kun gane ku dibi da yanda ya fita ku dibi duk da ya fita amma matsalar da suka sashi annabin Allah bare kai wani tukari da kai jama'a kun gane don haka za ku ji irin <laughs> bari ku ji Allah ya kyauta wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi ko ya ruwaito shi sun ha huwa ya husu fitnatan nisa'i bitahdir sannan ka annabi ya keɓance fitina bala'in mata da gargaɗi na musamman akan maza wayo bayyinu lana har annabi ya kokari ya bayyana mana annaha kanat awwalu ma fitina bihi banu isra'il mata su ne fitina farko da Allah ya fara fitina banu isra'ila da su duk wata fitina to banu isra'ila kun ga duk bala'in da banu isra'ila suka shiga yanzu sai ga katon ba yahudi multibilonia ma amma daga jeren wannan wannan fitinar dalilin mata ne ya shiga duk wani bala'i da ka gansu mata ne asali suka sa su suka ja musu da ma kun gane duk wata masifa da ka ga yahuda a ciki asalin shi kai ba Allah ya shafa wasu ya mai da su bire ba ya mai da wasu alade to dalilin mata ne da ya ja aka yi musu haka don haka ka bi a hankali kaga in ka hango mace bala ba a hankali na gaya mu ko wani malami wata ran naji yana wa'azi sai yake ba da labarin wani babban mutum dan babban ma'aikaci ne ba ya babban mai shekaru ba amma babban ma'aikaci ne yi fakin da mota a wani shopping complex kawai sai wata mace ta zo ta tsaya doguwa ah. ashe takalmi ne ta sa ya kara mata tsawo ya ga nonuwan nan tsaye da ta kalle ga ta ja duk ta abin nan bleaching da ya kalle ta sai kawai ta dan juya mai duwawu sai ga duwawu sutu sutu <laughs> da ma kun gani ai kawai sai ya dan murmusa sai ta gane ta gama da shi kawai sai ta yi kwana ta buɗe mota yana murmushi kawai ta shiga ta zauna ina za a je kawai ce mu je kawai inda ka ce kawai kawai sai ta yawo sai ya nemi wani hotel a abuja sai ya shige babban hotel yana shiga ya je biya kudin ɗaki kawai suka hau sama yana shiga yana rawar jiki ga tsaliliyar yammaci ya zauna kan gado to irin ɗakin nan ne wanda daga cikin ban ɗaki kana hango duk wanda ke ciki kawai yana dan zama bakin gado ta ce mai tana zuwa ta shige cikin banɗaki ga ya ta glass yana kallanta ya aje yan jakarsa haka ya tuba babban riga a kawai sai ya ga yana kallanta tana shiga sai ya ga kawai ta yi haka ashe gashin da ya gani a jikinta har kawai da ya ga ta haka ta haka kawai sai ya ga ta cire tana cirewa sai ta aji ah, sai ya hango sai ko a sha sai ga kawai ta cire takalma sai ga ta rage tsaro sai ga ta zara wando tana haka tana haka ashe duwawun ma na roba ne tana yin haka kawai sai ta kwanci sai ga ta aje duwawun a sai ga kawai ta haka ta ci riga sai ga ta kamo ta baya ashe nonu wanda ke ma na roba ne da ta waiwayo haka <laughs> suka haɗa ido ya ga sai kwannan ta juya haka ta ɗauki kayanta za ta ɗan ɗaura a kan abin banɗaki da ya ɗauki babban rigar shi da jaka gargagam da ya buki ƙoba sai ya fita a guji ya batta kawai ya fita cikin rawar jiki ya je hau mota a guje ba wurin A yana tafiya yana tafiya daga ranar duk inda ya fakin ya ga wata tsaleliya ga nonuwa ga duwawu in ya kalle ta sai ce karya ne sai mu zai haka sai mu zai kauni kai da ya ƙara kalle ya karya ne to kaga wannan ƙarkenta aljana ce ya don wannan ƙarya nan da yake cewa ƙarkenta aljana na rantse da Allah duk waɗannan yan iskan da kake kallo ƙarya ne ba ga yanan ku da kuke sabon gari ba mafi yawan bololin ku za ga duk wannan gashin ne da aka kai ma da kayan gota ka ce ƙarya ne to amma kuma ka aga kana haka a ce ka zautu Allah kyauta to to kuma gashi ana nuna lokaci yayi a <laughs> ah, hakuri saboda yanayin sanyi muna ganin dacewar a tsaya a nan muna masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum